Assalamu alaikum masu mu. sauraronmu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Nibras, wanda marubuciya Maryam Jital ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda Rungumo ya yi yana murmushi. Sorry my kadi. na yi laifi ban tashi da wuri ba. Ashe yau Monday, insha Allahu ba za ki latti ba. Ban minti biyu na watsa ruwa, yanzu zan fito mu wuce kin ji? Turo baki dai ta ce to, yauwa good girl. Ai na san ma idan kin yi lattin za ki iya shanye bulala biyar dai kawai a kan yayanki. Ko ba za ki iya ba? Ya faɗa yana kallon ta, murmushi ta masa ba tare da ta ce komai ba. Shi ma bai sake magana ba ya ɗauki kayansa ya wuce toilet. A shirya, ya fito da kayansa a jikin shi takalmansa kawai ya takalman shi kawai ya zauna Mimu ta saka masa suka bar gidan. Yadda suka saba zagawa haka suka yi yau ma sannan suka juyo gida. A hanyar ta dawowa gidan ne ganin sun kusan isowa Mimu ta ce yani Bras yau ma mu sake yin tsere. Me ya riga isa gida? Yarinya dan kin ga ina barin ki ki wuce ni ko? Yau idan kika samu kai tseren nan ba zan yarda ki wuce ni ba da gudu zan fice. Sai dai ki ganni a gida. Ba wani nan ni da kaina nake wuce ka idan baka yarda ba mu sake karawa yau din ma ka gani. Haka kika ce sosai ma haka na ce okay. Get ready I'm ready. Marmishi ya mata ya ce okay. Aiko suka zuba a guje. Kankace mini Braz ya isa gida. Mimu tana baya. Ganin ya wuce ta sai ta bar gudun ta koma babba ta koma kafa tana kukanta na shagaba. Tsayawa ne Brazil yana hango ta ta ƙofar falon su yana ta kwashe mata da dariya. Yadda ta cinno baki gaba tana tafowa. Cike da rigima, mam da take jera musu abinci ta dakata tana kallon sa. Kai kulma lafiya? Ina Khadija? Bai samu damar ba ta amsa ba mu ta shigo tana doka kafa. Kwashewa da dariya ne Braz ya sake yi yana nuna ta da yatsa. Da gudu mu ta bi shi suka fara zagaye falon shi ko ya kiya ya tsaya ta kama shi. Mam, da take musu dariya ce ta riƙo Mimi zo nan ki faɗa min Khadija me ya haɗa ki da yayan naki ne in? Mm? Narkewa ta a jikin Mam ta saka kukan shagwaɓa kai ni bras ban san rashin gaskiya mai kai wa yarinyar nan ne. Mom ta faɗa tana gintse dariya Nibras da yake ta ƙyalƙyale dariya ya ce mom ni fa ban mata komai ba ita ta ce mu yi tsere ni kuma na wuce ta. Shi kenan fa take wannan kukan a'a gaskiya baka kyauta ba. Maimakon ka jira ta ta wuce sai ka biyo ta a baya. Girma dai ya faɗi rabu da yayanki ki je ki wanka ki yi shirin school. Kar ki makara kin ji ‘yar lelen mom. To mom. Mimi ta ce tana turo baki tare da hararar nebras Dariya ya sake kwashe mata da shi ya ce sorry my kadi na zo na taya ki shirya wanne? Mm ban so. Ta ce tana tafiya ɗakinta, da sauri ya bi bayanta yana cewa afuwa nake nema little princess. Kai na bisa wuya, Cikin shigar makaranta suka fito. Yana rike da hannun tare gurin yin break din zaunar da ita ya shi ma ya zauna ya miƙa gaisuwar shi gurin iyayen nasu. Ita ma Mimu ta miƙa na ta gaisuwa sannan suka fara break. Gudu-gudu. Alhamdulillah ni kam na ƙoshi. Kefa Little, kin ƙoshi? Na ƙoshi mana mu tafi kawai. Good to tashi mu tafi. Har sun miƙe za su tafi oga ya ce idan ka kai ta ka zo ina son mu yi magana da kai. Za ku iya tafiya ma a motata. To oga mun gode sai na dawo ɗin. Ku isa lafiya. Baby na bye. Ki yi karatu sosai kin ji ko? Oga ya ce yana murmushi wa Mimi. 'Ok, I will insha Allah. Bye oga. Bye mom. Bye bye Khadija. Mom ta ce tana ɗaga mata hannu. Fita suka yi tana rike da hannunsa sai tsalle-tsalle take yi. Jakar bayanta tana reto, sai da ya buɗe mata side ɗin da za ta zauna sannan ya zagaya ya buɗe side ɗin direba. Ya shiga ya ja su suka tafi. A hanyar su Nibras ya hango Grace ya rage gudun mota ya hannu wa Grace ya ce yana cewa hi Grace. Grace da ta ji an kira sunanta ta juyo ta kalle su. Ganin Bros ne ya sa ta saki fuska ta nufo inda yake. Tana cewa hi ne za ka kai little ɗin school ne? E Grace bari na wuce kar ta yi latti. Ok sai ka dawo bye little Allah ya bada sa'a. Ko kallon Tamimu ba ta yi ba har ne Bras ya ja motar suka bar gurin. Iya banza da hobi. Tsabar ƙaƙala da kini bibi wai nib. Sunan mutum ne Bras amma an ɗana masa wani nib. Ni dai ba little dinki ba ce. Kai little, ke dai kin tsani mutanen nan. Ban san me suka miki ba su ko suna son ki kuma suna son yayanki. Ai ba ni na ce su so ni ba, ba zan so su ba. Kai da suke so ka je ka yi ta son su mana. Ina na? Tana magana ne cikin shagwaɓe murya har da harara take aikawa bras Dariya ya ce Little, kin san hukuncin mace mai hararar miji kuwa? Cab, ba ruwana ni dai. Ni dai ban harare ka ba, kar ka ja min masifar malam. Ba komai idan ma kin harare ni duk a cikin so ne ko my little, ni dai ban faɗa maka ba. Daidai nan suka iso makarantar, au ashe fa baki faɗa min ba. To na tambaye ki, ina jin ka amma ka yi sauri time na tafiya. Ok, zan kiyaye. Roƙo wannan ya tare zuba mata ido, ita ma idan ta zuba masa ta maida attention ɗinta kan kansa. My little L is for what? Jujjuya ido ta ta ce um L. Ya ce yes. Um, idan na canka ina ga it is for light, lamp, liquid, length, legend and Kana mata kai ya fara ya ce no, L is for love. kin faɗi yana wani kashe murya A ranar wasa ta masa ta ce idan ba haka ne idan haka ne kai ma ka faɗi a wuri na, L is for life kai ma na kai bige ka Kisi ya kai mata a goshi ya ce yana murmushi sai yanzu amsar ta fito fili little dukkaninmu daidai muka faɗa kin ga love life soyayya da rayuwa ina son ki kuma zan rayu da ke har ƙarshen rayuwata kai kyakkyawar ƙanwata kefa. Yana gama faɗin hakan ya sake kai mata wani kis a kumacinta murmushi ta masa. Ta sake ƙanƙame hannunsa ta ce ni ma ina son ka na, kuma zan rayu da ka yayar ƙarshen rayuwa. Ita ma tana gama faɗin hakan ta mayar masa da martanin kis ɗinsa ta buɗe murfin motar tana dariya. Rufo motar ta yi ta tsaya tana ɗaga masa hannu hannun shi ma yake ɗaga mata har ta shige cikin school ɗin. A Ajiyar har ya sauke kafin ya ja motar ya koma gida zuciyar shi cike da ƙaunar Little ɗin tasa. Shi kaɗai yake ta sabga murmushi yana driving. Da sallama ya shiga gidan ya samu mom da oga a falon sai dai yanzu sun bar gurin cin abincin. Oga kan ma cikin shirin fita gurin aiki yake. Mikawa oga ki ɗin motar ya ya nemi guri kusa da mom ya zauna. Har ka dawo ni, Brass? Mom ta faɗa tana kallon sa. Na dawo mom. Ai dole ne gaggawar dawowa ko dan na amsa kiran oga. Yadda ya yi magana yana wani lankwashe kai ne ya sa oga yin dariya ya ce, Ho, Nibras ba dai da rama ba. To barka da dawowa, ka kyauta. Aha, godiya nake oga. Gyaran murya oga ya zama Sirius yana kallon Nibras ya ce, Nibras, ka san me yasa na ina son ganin ka? A'a oga. Nibras ya ce tare da kaɗa kai, hannu oga ya sa ya ɗauko kiɗin da yake aje a gefensa. Ya miƙa wa bras kallon kiɗin bras yake yi ɗauke da mamaki a fuskarsa. ka karɓa mana nebras ka tsaya kana kallo na hannu ya sa ya karɓi kiɗin yana jujjuyawa sannan ya ɗago da kansa yana kallon oga irin kallon da na neman ƙarin bayani marmashi oga ya masa ya fara magana cike da nishaɗi nebras na ji daɗi sosai da kai wa mahaifina biyayya wajen yarda da amincewa da khadija a matsayin matar aure baka tsaya a nan ba sai kai ta ƙoƙari da jajircewa wurin Ganin ka kawo farin ciki da walwala cikin rayuwar Khadija. Ka samar mata gata da jin daɗin da ta rasa shi a rayuwarta. Ka mantar da ita kunci da tsananin da ta kasance cikin sa a baya to alhamdulillah. Kamar yadda ka sani, sakamakon mai kyau kyakkyawa ne, shi yasa ma na yi yunƙuri. Ni ma don ganin na saka ka farin ciki kamar yadda ka saka ni, tsawon lokaci na ɗauka ina shirya maka abin da zai sa ka farin ciki da taimakon abokinka Bilal. ba tare da saninka ba wannan kuma umarni na ne. Ni na ana shi bayyana maka har sai komai ya kammala domin ina so na baka mamaki. Shi dai bras gaba ɗaya ya buɗe ido, kunne hanci duk yana sauraron oga amma ya yi matuƙar matsuwa da son jin wani irin shiri ogan nasa ya masa. Murmushi oga ya bayan ya tsagaita da maganar ya ce wannan kiɗin da yake hannunka ba na komai ba ne face studio ɗinka. ba ka buƙatar tunanin akwai kaza da kaza domin komai da kake son haɗawa a studio ɗin naka na riga da na saka maka da taimakon Bilal. Ina mai farin cikin sanar da kai cewa daga nan zuwa kowane time za ka iya fara waƙoƙinka a cikin studio naka na kanka. Ina fatan hakan zai saka ka farin ciki. Wayyo Allah daɗi! Ai wani mahaukacin silmiyowa da Nibras daga kan kujerar ya zo ya rungume Oga. Ya hau zuba godiya kamar wani zautacce. Million thanks my oga, I love you, I love you. Ban san ma ya zan yi na nuna maka farin ciki na ba. Ina alfahari da kai Allah ya saka maka da mafificin alheri amin. Ɗago kan sai daga cikin ogan ya sumbace shi a goshi ya ce ka kwantar da hankalinka. Khadija ta bata fara ganin komai cikin kulawar da zan bata a rayuwarta ba. A rayuwarta ba. sai na ɗaukaka da zuwa mafi ƙololuwar daraja. Zan zame mata komai a rayuwarta ba zan taɓa barinta ta yi kukan komai ba. Za ta dawwama a cikin farin ciki tare da ni har abada insha Allah. Yadda yake farin ciki haka iyayen ma tare suka dinga farin cikinsu musamman kalaman Nibras ɗin. Ya sake ƙara musu farin ciki sun yi ta masa fatan alheri da samun nasara a sana'ar tasa. Sai dai oga ya ce dole zai nemo aiki ko bisines ya haɗa duka biyun. da waƙar da bizines ko aiki. Ya amince da cewa idan ya fara waƙar zai haɗa da bizines ba zai yi aiki ba. Cikin farin ciki ya shirya ya nufi ya tafi gurin Bilal domin shi zai masa jagora zuwa studio ɗin. Abubuwan da ya samu a studio ɗin ya fi abin da ya yi tsammani, babu abin da babu a ciki. Duk abin da zai buƙata a harkar, oga ya tanadar masa. A nan Nibras ya lalace tare da shagala har lokacin ɗauko Mima a school ya gota. Kiran abokansa yake ta yi suna taya shi farin ciki. Sun cika gurin danƙam. Gaskiya ne Braz ya kamata ka shirya mana liyafa ta buɗe gurin nan mu gwangwaje kafin a fara gudanar da komai. Bilal ne yake faɗin hakan yana kallon Nebras, kai dai bari kawai mutumina. Idan ka ji liyafa ɗaya kenan, ai dole ne mu yi kakarimin biki na buɗe gurin nan. End of this week kuwa, insha Allah. Ai na san ka ba ƙarya, za mu shana domin harka ta ban girma ce. Shege Bilal ka iya zama mutum. Irin ku ko mutum zai rasa ko sisi sai kun sa ya kyautar da bai yi niyya ba. Cikin dariya Bilal ya kalla abokinsu ya kalla abokinsu Moses ya ce to kaga laifi na Moses? Ga gaskiya ai ba a haƙi faɗanta ba, gara yayi bugun girma. Ina kai laifi kuwa, ai gara ya ƙara ɗago class ɗinsa mu kuma sai mu ƙara cicciɓa mishi. Yanzu ka ji ko ina ana kiran sai ne brass. Sauran abokan da suke sauraron maganganun na suka bushe da dariya suna cewa gaskiyar ka ne Moses. Zan so jin wace tsadaddiyar waka za ka fara ne Bras. Yadda ka faranka a kan wakar nan zan so bugun farko ka fitar da wakar da za ta ɗaukaka ka. Sunanka ya yi fice ka shahara a ko'ina cikin ƙasar nan. Munir abokinsa ne yake faɗan hakan wani Bras. Murmushi ne Bras ya yi, ya limshe ido ya buɗe sukan abokansa. Ya fara magana, "Na yi burin duk ranar da na zama mawaƙi, zan fitar da waƙar da za ta karaɗe ko'ina cikin ƙasar nan. Amma yanzu na ja baya da burina. Waƙar da zan fara ban damu ta burge kowa ba. Burina ta burge wacce zan mata, ya sa ta farin ciki, ya ƙara mata annishuwa idan hakan ta kasance zan fi kowa farin ciki domin na cika burina. Ko da idan na yi wata waƙar ba za a saurare ta ba. Ido da hanci da kunne da baki duka abokanansa suka buɗe suna sauraron sa ɗauke da miliyoyin mamaki a fuskarsu. Bilal ne ya galgale da dariya ya ce wace mai sa'ar ce wannan wace ce haka da ta yi nasarar zuwa duniya da kafar dama. Kar ka ce min mami ce mai wannan sa'ar. Girgiza kai ne Bras ya fara yi yana murmushi ya ce baka canka ba uban 'yan kwakwafi Kai kam akwai iya saita tunani amma a zero yake tafiya wani lokacin. To wace ce? Murza hannunsa ya fara har suna ƙara har suna ƙara ne ya ce my little princess my idan ita nake nufi. Sauran abokan da ba su san wata kadi ba buɗe kunnuwansu kawai suka yi domin su ji ƙarshen zance. Bilal da Nasir da Munir da suka san kadi a matsayin cousin ɗinsa zuba mata ido suka yi zuba masa ido suka yi kamar sun ga sabuwar halitta. Ɗauke da tambayoyi a bakinsu, kai, kai ne Bras, Ban yarda da kasancewar Little a matsayinta ta ƙanwa ba kaɗai a gare ka. Wannan soyayyar da kake nuna wa yarinyar ta fi kama da irin soyayyar da take tsakanin saurayi da budurwa. Allah idan baka sani ba ka sani, ina mai tabbatar maka. Ka afka dumu-dumu cikin ƙaunar Little ɗin taka, duk wanda ya kalli ƙwayar idanunka a yanzu zai gane lallai kana cikin mayen soyayya sai dai abin mamaki a nan shi ne Kasancewar Little ɗin taka ƙaramar yarinya ta yaya za ka iya fuskantar da ita manufarka? To sannu uban 'yan tsari, tun ba ka samu tabbacin hakan daga gare ni ba, har ka fara koro min jawabai? Ba na buƙatar tabbaci daga gare ka, don na riga da na gano hakan da kaina. Ka rike rainin hankalinka, hmm, Bilal kenan. Amma dai Bai kai ga karasa abin da yake son faɗi ba wayarsa ta yi ƙara, dakatawa ya ciro wayar daga aljihun shi. Sai ya ga mam da sauri ya ɗaga yalon mam. Nebras kana ina ne ko ka manta da Khadija tana makaranta ne? Ga shar kusan minti ashirin da tashin su. Inna lillahi. Nebras ya faɗa tare da miƙewa tsaye. Mam wallahi ban lura da time ba. Ga ni nan juyawa yana tafiya yana cewa Bilal ku jira ni na bar little ɗina a school sai na dawo kawai. Bai jira amsa su ba ya fice daga cikin studio ɗin, gudu yake yi kamar zai tashi sama. Burin shi ya isa gare ta, ya san yanzu haka ta gama wahala, har ta gaji da zaman jiran shi. Don masu sauraro a nan zamu dakata, gaba da kasancewa tare da ni.